A gobe Asabar ɗin nan ne shugaban ƙasar Najeriya Dr. Goodluck Jonathan zai kai wata ziyara a jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar ƙasar domin halartar wani babban taron jam'iyyar PDP na jihohi takwas da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Gwamnatin jihar ta Niger ta ce tana fata ziyarar ta shugaba Jonathan za ta sa a kammala duk wasu aikace-aikacen da gwamnatin Najeriya ke yi a jihar Farfesa Muhammad Kute shi ne kwamishinan labarai na jihar Niger. Niger dai yanzu yana cikin state da ke Najeriya da yake da anyo da suka fi a koina. So muna fata in sha Allah za tabbatar da an gyara anyoyin da suka saura Niger. To ita ma dai a nata gefen jam'iyyar ta PDP a jihar Niger ta ce duk da yake PDP na da nata ƙarfi a halin yanzu a jihar. amma ziyarar ta shugaba Jonathan tamkar ƙara mata ƙwarin gwiwa ne, in ji jami'in yaɗa labarai na jam'iyyar ta PDP Alhaji Hassan Saba. To ku 'yan jarida ina maku albishir takwas ga wannan wata da Jonathan zai zo wannan gari, ina so ku yaɗa wa duniya yadda ƙarfin jam'iyyar mu take a wannan jiha domin za ku ga alamomi na cewa lallai a wannan jiha za ku ga yadda za a tarbi shugaban ƙasa da yanda wanda kowa kuke tsammani ya cancanta yana wurin nan za ku gan shi a wurin nan domin a tabbatar muku cewa pdp har yau tana da tasiri To koyaya babbar jam'iyyar adawa ta APC a jihar ke kallon wannan ziyara ta shugaba Jonathan a nan jihar Niger? Sanata Ibrahim Musa shine shugaban riko na jam'iyyar ta APC a nan jihar Niger. shugaban kasa da rikin zuwa shi bai taɓa cin Niger fitar ba shi. Idan kuma biri amma ba cin zaɓe duk ba. A su ba zan gama yanzu a tsaya tsaye zaɓe mutum ɗaya ya sa ƙuri'a ba wani satin akwati. Bayan za a yi PDP ta ci zaɓe a Niger Wato wannan dai ba zai tarin muku da hankali ba. Ko kaɗan ba zai tayar da hankali ba. A yanzu dai birnin na Mina ya ɗauki harama domin kuwa baya ga kwaskwarimar manyan tituna a ɗaya gefen jami'an tsaro na ci gaba da ɗaukar matakan tabbatar da tsaro a lokacin ziyarar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.